أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ashirin da hudu ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in biyu hijiriya wanda ya dace da talatin daidai ga watan goma shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 miladiya muna darasi na talatin da tara. a cikin wannan littafi na mai albarka na alkaba'il na imam al-zahabi rahimahullahu ta'ala yau insha Allah za mu tashi akan babban zunubi na 39 alkabiratu at-tasi'ati wa salatun kabiratu at-tasi'a wa salatun mai suna al-khiyana al-khiyana abinda ake nufi da al-khiyana kamar yadda ake faɗa da hausa ha'inci ha'inci ha'inci duka karatunmu zai ƙare ne akan bayani dangane da illoli na ha'inci da yadda shari'a ta ga ha'inci idan ba a gane ha'inci ba shine cin amana hukuncin cin amana Allah ka kiyaye قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون قال الواحدي رحمه الله تعالى نزلت هذه الآية في أبي لبابة حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لما حاصرهم وكان أهلها وولده فيهم فقالوا يا أبا لبابة وكان أهله وولده فيهم فقالوا يا أبا لبابة ما ترى لنا إن نزلنا على حكم سعد فينا فأشار أبو لبابة إلى حلقه أي أنه الذبح ولا تفعلوا فكانت تلك منه خيانة لله ورسوله قال أبو لبابة فما زالت قدماي من مكاني حتى عرفت أني خنت الله ورسوله وقوله وتخونوا أماناتكم قال ابن عباس الأمانات الأعمال التي ائتمن التي ائتمن الله عليها العبادة يعني الفرائض يقول لا تنقضوها قال الكلبي أما خيانة الله ورسوله فمعصيتهما وأما خيانة الأمانة فكل واحد مؤتمن على ما افترضه الله عليه إن شاء خانها وإن شاء أداها لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى وقوله وأنتم تعلمون أنها أمانة من غير الشبهة وقال تعالى وأن الله لا يهدي كيد الخائنين أي لا يرشد كيد من خان أمانته يعني أنه يفتضه في الآقبة بحرمان الهداية Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma suratul anfal aya ta ashirin da bakwai ya kunda kwa imani kada ku ha'inci Allah mana kada ku ci amanar Allah la ta Allah ya ku bayin Allah kar ku ci amanar Allah wannan sako ne zuwa gare ne zuwa gare ka zuwa gare mu kowa da kowa kada ku ci amanar Allah war rasula haka kuma kada ku ci amanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar kuma ku ci amana ku yi haɗinci dangane da amana da aka ba ku duk amanoni wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun ana ba ku amana amana amana kusan kowane mutum za ka ga akwai wata amana a kan shi amana din kala-kala ce akwai amana tsakaninka da Allah akwai amana tsakaninka da abokananka amana tsakaninka da makota amana tsakaninka da matarka amana tsakaninka da babanka amana tsakaninka da yan uwanka da danginka amana tsakaninka da wurin aikinka ba zan iya lissafa muku iya adadin amana amana amana da suke tsakaninmu da abokaninmu a malamu ba fal'insanu da'iman da'imar bil amana murtabitin amana shi nan adam da kake gani da'iman allah ya ƙulla rayuwarsa tana allakance da ne da kulawa da amana shi sa babban laifi ne cin amana kuma ina da muku wani abu guda ku rike gam mana duk wanda ya ci amanar wani to baya gama da duniya lafiya ba wai sai ya mutu ba kuma ku duba ku gani a tarihi kowai ku ba shi lokaci ko yanzu kuna ganin lafiya lafiya wallahi malam sai wannan cin amana sai ya bayyana a ƙarshen rayuwarsa wani bawan Allah yana ba da labari ya ce ya ga wani mutum da ya gan shi bai gane shi ba yadda ka san daga kabari ya fito da ku yana cikin yalwa da wadata da rufin asiri amma da ya gan shi sai ce wai wani jinya ya fito daga asibiti talauci ne same shi da yana cikin walwala kaza kaza ashe wani nan yaron alhaji ne da tana garawa yaki halal yaki haram an ba shi amana ya kifu akan dukiyar mai gidansa ya yi jayin abin da ya ga dama sai wata rana ta hanyar kwastoma guda ɗaya ka duba in Allah ta shi tona maka asiri kwastoma guda ɗaya ya zo ya tona mai asiri daman alajin yana ta roƙon Allah Allah ya bayyana mai wa yake cutar bai sani ba aka zo aka baje shi to ita cin amana mala za ka yi ta yi ka yi ta yi ka yi ta yi ka yi kamar lafiya lafiya ranar da Allah zai tona ka watakila ta hannun makocin ka ko ta hannun abokin ka, ta manta sai Allah ya ga asirin asirinka ta'inci ne ake yi inda an samu dama da dukiyar alhaji a hannunsa da ka sai abin da yi shi kuma al'adun ya amince masa an shi ne amana ya ba shi dama ya tsora shi akan zuciyar dukiyarsa wallahi malam akwai mutumin da ni na san shi ni ne masa wanka ni ne masa sallah wallahi na san shi abin da ya kashe shi cin amana da aka yi masa shine sababin ciwon da ya kama shi mutu kuma iyalinsa sun sani duk na kusa da shi ya sani tun da aka yi mai wannan cin amana ya zo biya mai ce malam ga abin da aka yi daga tafiya ta umra kawai kafin da dawo sati biyu na zo na tarar da miliyan ce babu su shagona na kaza babu shagona na kaza babu shagona malam na kai kara babu kudin sai na wayi gari da ni da wani wanda na kai tsarin ba kusan ya fi riga ta a wurin wanda na kai wa tsarin ki shi na rasu injirin sa kenan malam daga nan ciwo ya kama shi sai kasar waje aka kai shi zuciyar ta buga sai jinya jinyar ta cinye san sauran abin da aka bai sau da ya mutu قتلوه قاتلهم الله sun kashe shi duk wanda ka samu zuciyar arzikinsa ka karya shi ka ci amanarsa wallahi in bai da mai karfin imani ba ne ba wallahi ka yi samun sangarta shi a rayuwa kenan da lalacewa kuma wallahi babu abin da ya fi ciwo a rayuwa irin cin amana ku yi ƙoƙari ku tsare amana duk lokacin da aka baka wata amana ko ya ne kai kokari ka kiyaye amanar magana ce kiyaye ta amana ce ta mu'amala ta kasuwanci kiyaye amana ne ta aiki da kake yi a ƙarƙashin wani kiyaye amana ce ta auratayya yi kokari ka kiyaye amana ce ta addini kiyaye amana ne na shugabanci aka baka ka yi kokari ka kiyaye na gaya muku ba Kwame mai na bashi Kurun isa da Allah ya jarabe ku da masifar cin amana wala wannan mutum malam da ya gan shi ya gama cewa malam ni gadda zai saba ya yi baki ya lalace da kuma jini ne sai wani abokin sai ce wallahi malam wannan ba wani abu bane ba tsawar cin amana ne kawai amanar mai gidansa yake Allah ya jarabe shi ya zama yanzu in garin Allah ya waye dumaman da za a ci ma a gida ma su gagara yi dumame duba dumame to masana ne da miyar duka wallahi sai gagara kuma kowa za ka shi ya ci ya koshi ya fito ban da ɗaya sama ta wace da gidan me yasa ka samu dama ka yi wasa dai? ina kira ga samari matasa kuna da future mai kyau ko a wajen ayyukanku ko a wajen kasuwanci ko a wajen aikin gwamnati ko a wajen kaza kada wani yaro ya bari ya lalata rayuwar cin amana na gaya muku wallahi mai cin amana baya ci gaba amana ce ta Allah mu gaya muku a wa'azi mu gaya muku gaskiya duk wanda ya yaudare ka gaba shi lokaci yanzu bini-bini mutum zai zo hada harkar kasuwanci da shi da wani ka ɗauki dan ka zuba ka ce wani kula mana shi ka yarda da shi a matsayin ka na aboki amma wallahi malam ce zai gida yana maka dariya banza kawai ni zai ka tara wa ni zan tara ma kuɗi zai wattari abin da zai wattara wannan ta sa kake ganin ba alimu bai da kyau yanzu akwai mutanen da suna da madarar kuɗi a kwance a bankuna amma rashin amana ya sa ba za su iya cire wannan kuɗin su bude wani shago ko su buɗe wata harkar business ba yanzu akwai wanda yake yana da miliyoyin kuɗi da zai iya ɗaukar nauyin ka yaro ne matashi ka gama jami'a ka yi digiri ga turancin kana da shiga wayewa zai iya baka wasu miliyan ɗari kaza ka rinka tafiya indiya ka saro kaya ka tafi london ka saro kaya ka tafi dubai ka je ka saro kaya ka tafi kaza ku nemi arzikin tare ya buɗe maka shago ya kula da rayuwarka amma problem ɗin wane ne yake iya riƙe wannan amana idan an bashi da aka sai su koyi kudin su ba za su ba ku ba sai dai in sun mutu ku ji an ce tab ai alaji ya bar kudi miliyan barkace suna da wani akwai kudin su suna nan ba wai ba ba amma wa za ka ba wa jiya ba wa za ka ba rike ba yaro ne za ka same shi a cikin talauci na cewa na mashin za a daidaita hukunan za ka ce mai. bai kai miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya ko na sauran ka ce gashi nan a zo a nemi arziki shi ba idan ya je ba da balansa abin da zai samu ya fi na mai gida amma wallahi sai ya ce amana ko ya wulakanta shi ko ya bonus da shi ko ya bar shi ya lalace ko ya iya yin tuyon bakin mai ko ya je ya aikin dubu kaza ya je kawo kaza ko ya je gashi nan dai ko ya iya kawo kuɗin akwai mutumin da ya sami ne yawan magana da Allah mana kai ka maka sai wa alaji wani magana ya kai mun mota ta haya imani da gewu sab na yi magana aka kafin masa mota ya je ya ci gila ya samu abincin da zai har ma mai motar ya ce malam kai za ka rinka karɓar balas na ce a'a daga taimako kawai na ce a taimaka masa kana da ake tara balas ni da ba mota tara balas a kai wai aidan dan shi yana ganin saboda halin mutane in ka ce ni zan karɓi balansa zai iya yaudara amma in yi duk gurin malam zai kawo balansa ce a ni ba na shiga harkar kuɗi na mutane saboda za ka masu amai ka masu amai ka rika ta karɓar balansa haka fara san mai aka ƙari da ya samu ya rarrabu motar na yawa wuri ta ya tafi sai aka je shi can tsakanin inugu da afuri. ai kawai a rinka yafa kano abuja kaduna sanu abuja kaduna jigawa ina ne can tsakanin aka ce an neme shi a ranar ana ta neman ya dana ya yi nubu ya yi aburi sai ke a mana yaya aka yi ya je canja kantin mota eh a kwarin kuwa ai ba haushe ne ya yi. ba haushe ba kula ta ne kenan da amana yaya aka yi sai dai san yadda zai yi wallahi tallahi malam zai ya bugar da motar kasuwa ya sa ce ce da ita ya lali kudinsa kuma ya dawa yana kuka yana cewa zai sai dai hakuri an fada kaddara barayi sun kwace motar yanzu kar ka ga yadda yake rayuwa ba kyau da ba kyau da sai da ke yi ya sayi wata kuma ta izama duk kudin cin amana ba sa yin albarka kuma ku gwada mu gwamnati ne ka samu dama kana aiki kai ta zata kudin mutane ka tara da yawa akwai ranar yin dillanci wallahi al'azim akwai ranar za ka zo kana cin kudin ba ka cin ɗanɗanan za ka saka riga wala ba ka ji daɗin riga ba a soya maka naman kaza haɗa maka abin kana ci sai ka dinga mutunta ne a bakin ba ke gane ku rike hakokin mutane da amana da gaskiya sai Allah ya muku albarka akwai hanyoyin arziki da za ku iya samu a wurin abokananku da 'yan uwanku da danginku idan ku rike gaskiya ina gaya muku wanda yake rikon amana yake rikon gaskiya nan nan yake yin arziki mana kuma zai samu masu son kana zaune za a nemo ka na harkar miliyoyin kuɗi yanzu ba nan masu amana fa nema ake a basu kudi suna kin karba ka san da wannan wallahi man da yake da amana aka gwada amana a harkar kasuwa ko business ko wani abu wallahi malam attajirai neman su suke ruwa a dallo wani dan Allah ga kudi na mu yi kasuwa baya karba neman su ake saboda amanar sa ya haƙura da abin da yake da shi bari ya sanar Allah dai ya ja mu kunne kar ku ci amanar Allah ku ci amanar manzon Allah kar ku ha'inci amanoni da aka danka muku a hannun kuna tsare sai dai akan kuskure Imam al-Wahidi Allah ya masa rahama yake cewa wannan aya ta sauka ne akan wani mutum da ake jin shi Abilu Baba yayin da Allah ya tura shi annabin Allah ya tura shi zuwa Bani Quraiza Yahudawan Bani Quraiza annabi ya kewaye su a garin Madina fakana shi wannan abilu baba da iyalinsa da 'ya'yansa suna cikin waɗannan mutanen da aka kewaye ba. sai suka ce ya abalu baba suka nemi shawararsa me kake gani in muka sauka akan hukuncin sa'ad a cikinmu sa'ad shugaban su ne abu lubaba ya san sirri ya san magana ta amana da annabi ya yi a kan waɗannan mutane ganin cewa akwai iyalinsa ganin cewa akwai 'ya'yansa a cikinsu sai ya fi da secret shi wannan cin amana sirri ne fitar kamar yanzu malam a zo a yi mitin a zo a yi zama a rufe kofa a tattauna a kan abubuwa na sirri a'a na kasuwanci a'a na kungiya a'a na unguwa a'a na aminai a'a na abokanai a'a na dangi a'a na aure a'a na wane ne a'a na famili a'a a zauna a shiga ɗaki da kai a tattauna a ce kaza kaza jama'a a rike amana jama'a don Allah a bar magana na haka don Allah jama'a kana kai magana kana zuwa wajen mai shayi sai ka fasa zancen kana zuwa wajen abokinka sai ka sai ka fasa zancen abulu baba sai ya musu shawara bai faɗa da baka ba sai ce ai hukuncin ku haka ne annabu haka zai musu an gane ba fa zuwa ya gaya musu ba sai ce yanka wuya kar ku yadda ku yi kaza wannan alamar da ya yi na nuna haka wani hukunci da ya gaya musu za a yi musu da ba a ba shi dama ya faɗa ba cin amana tilka min منه lillahi wa rasuli da kansa abu lubaba ya ce wallahi diga na ba su gushe ba ba ma zalanta da maya min makani a wurin nan da na nuna musu wannan billahi duk diddige na bai kauce ba daga nan hatta arabtu anni khuntu Allah wa rasulahu haddi da na gani na fahimta lalle na haici Allah na haici manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga shine fasara la taqulu Allah wa rasula kada a tozarta amanar Allah a tozarta amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to yau ku jama'a sai dai Allah kiyaye wani yana ba da labari taro ne aka yi na mutane masu mutunci kowa ya yi da kowa kuma kowa baya zargin kowa aka zauna aka sauna top secret issue abubuwa na secret wallahi aka ramuka lamala ana fita kwana daidai biyu sai aka ji maganar tana yawon aka sake dawo aka ce jama'a me haka kowa sai kama me haka jama'a don Allah mutane me haka ana neman waye kowa jin kowa ne an rufe kofa da farawo sai za duk wani abu da ka sani na sabi ina baka shawara in dai ya wuce mutum biyu uku kar ka buɗe bakin ka faɗa ka su sai da shiru dan wallahi ba mamaki za a ji kunya wai ta wani taro da wani yake ba da labari dan abin ya haka sani ba ne ko sharri ne ko da ke ba shari ya faɗa ba gaskiya da ya faɗa wai wani balarabe ne ya zo aka yi wani taro aka gayyato mamai. aka tara masa limamai shi balarabe da suka zo aka haɗu a wurin ɗakin taro an zo ana tattaunawa aka a ajiye wayoyi haka da shi ma balarabe ya ajiye yar wayar ta haka yana yar muhammadu ya aka ya aka yi ya ɗan kauce kaɗan waɗannan ba. sai kowa ya zo ɗauki wayarsa sai aka gaba ba wayan ɗan balarabe balarabe ya zo zauna yana ta duba yana ɗan sai yana duba haka sai fara subhanallah aljawal aina aina aljawal jawal aina jawal sai mai gabatarwa yana cewa afon afon a maujuda maujuda maujuda ma na tana nan tana nan balarabe ya fara ina wayata ina wayata sai mai gabatarwa irin sai nuna a ba komai tana da tana nan in taɗaice maka zance aka nemo yadda tas aka rasa shine wani ya tashi ce jama'a kun ga balaraban nan baya da hausa dan girman Allah <laughs> dan girman Allah dan Allah dan Allah ku rufa mana asiri dan girman Allah a fitar da wayar mutumin kuma daga su sai shi ya ce dan Allah mutumin ne ya zo daga ƙasar waje ya zo ya taimake mu ya mana kwafi ya mana larabci ya mana aya ya mana hadisi kuma ya faɗakar da mu yanzu ya zo ya nemi wayarsa a nan a rasa sai mai gabatarwa ce yanzu jama'a to kuke a ce ni na ɗauki wayar nan ko mai hira inna lillahi wa inna lillahi gabatarwa ce jama'a dan Allah za mu san ku ta kama ruwa za a je dan break dan Allah a dawo da wayar Allah ya ce maka dai da aka dan je aka dawo ya aka yi aka kowa da ya fita dai aka san yadda aka yi dai wanda ya dauki wani ne ya zo ya dan dawo da ita dan jefa ta karkashin wani guri haka ya ce to alhamdulillah sai aka ce wa balare ga alhamdulillah wani mawjuda ne ya yi ake masha Allah ma bi mushkila masha Allah ma bi mushkila wannan kam ni a gaba na ya taba faruwa wata rana wani balarabi shi ma ya zo ya sha wa'azi ake neman tabbara الكبتوة دي طور الله تجعير قوة اللي مثلا يدو شقوها لكن هو سمي قادة نصر ديامات الشيء واني هذا أنا كبر من شكوما يادو دي تاتمي لي عيقبا ما لا أنجم وعدي أنا تجيسا وعد ولا رجل أنا كذا أنا كذا أنا كذا قال ولا رجل يدو دي سرطة المنسى تسا تنبيشي حوتي سي ولا رجل يفار تسبيع سبحان الله سبحان الله takaice maka fa babu takalmin sai wani ya mai larabci ya ce a ah, ya masa ya ce mu a ɗabi'ar ma'anar kowa yana ɗaukar takalmin kowa ya je a laula ya ce a fahim masha Allah rubama a kada hawa la ya yi kuma ta haka da abada ya ce watakila wani ya ɗauka ne bai sani ba ya je ya yi alwala zai dawo da shi har aka gama gaisawa wa takalmin bai dawo ba sai balarabe mai kikiyar zuciya ce ba su mushkila rubama nasiya ma nasiya ce watakila ya manta ne mutu gida sau sai a sili ba aka nemo mota na nera ɗari ya zura a kafarsa kai Allah kiya zana aikin amana ne iya sun ya zo ya muku aiki an kairi karantar da ya muku da'awa ya muku kaza ya muku kaza ku ci amana ku cuce shi inna lillahi wa inna na raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel to sai wa takunu Abdullahi ibn Abbas ke cewa al-amanatu al-amalu allati itamara Allahu 'alayha al idan an ce amana shine ayyuka da Allah ya amintu da bayansa ya dora musu kamar al-fara'id dukkan abu na farilla amana in aikata wani abu na wannan cikin amanar Allah ne duk abin da Allah ya wajabta maka ka yi shi na dole ba ka yi ba ka ci amana Allah ne yake cewa wala ha kada ku warware wannan amana da Allah ya wani Imam Kalbi yake cewa cin amanar Allah da manzon Allah ma'ayyatu huma zaben Allah cin amanar Allah saba dokar annabi cin amanar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam amana ba menene wata kunu amana cikin ku halinci amanonin da aka dora muku ya ce fa kullu wahidin mu'taman ala mafsarahu Allahu alayhi kowane mutum Allah ya yarda da shi ya bashi amanan abin da ya farlanta masa kowane mutum daya a cikin mu in sha akana ha in ya ga dama ya halinci wannan amana da Allah ya dora masa Allah ya dora ma amanar kai gaskiya Allah ya dora ma amanar kai adalci karkai rashin gaskiya karkai zata karka yi zalunci karka cuci wani karka ha'inci wani karka yaudari wani karka yi wani tagi kar a haɗa baki da kai a zalunci wani wannan amana ce Allah ya dora maka idan ka kiyaye wannan ka kiyaye idan kuma ka saba wannan abu to ka ci amanar Allah ta tabaraka wa ta'ala wa insha addaha in kuma ya ga dama ya bayar da wannan amana la yasalu alaihi ahadun illa Allah ta'ala illa Allah ta'ala ba wanda yake lekawa ya ganta in ba Allah ba Allah ne ya san abubuwan da ya tsora maka na nauyi in ka kiyaye ka shi kenan in baka kiyaye ba kai ka jiyo da kanka wannan shine amana Allah ya ce wa antum ta'lamun kar ku yi haka kuna sani annaha amanatun min ghairi shubha kun san amana ne ba tare da shubha ba ku je ku ci amanar Allah wallahi wannan kadari wadanda Allah ya tsora musu hakki shugabancin al'umma wannan ayoyi da wannan hadisai da namu karanta suna da nauyi a kan musamman wanda Allah ya ɗora shi akan kula da haƙƙin mutane dukiyar al'umma tana hannunka ko tana hannunka akwai wanda tsaro ba za a fitar sai an ga sa hannunsa wani filayen mutane sai ka saka hannu kwangilolin mutane sai ka saka hannu harkokin kasuwancin mutane sai ka saka hannu shige da tafiya da zarurtu na kayan gwamnati sai ka saka hannu karɓo wani abu na gwamnati sai ka saka hannu yadda a yi abu kaza sai ka saka hannu yin kaza sai ka saka hannu ka sa hannu a yi wa mutane aiki ka sa hannu a ba mutane albashi ka sa hannu a yi kaza wannan hannunka kwaya daidai amana ce Allah ya dora maka amma ku duba yadda ake wahala duk abin da ya zama a hannun nan adam yake wallahi sallahi ma da kafin ka same shi za ka azabtu a shirin dai kuna gani zahiri ba sai mun fasa bani ba do abin da aka ce sai ka neme shi a wajen wani yanzu jami'a nan za ka je an ɗauke ka a jami'a ka ga dai ka samu admission ka yi karatun ka wahala wallahi malam wajen registration kawai kaga yadda wasu ke azabtuwa wahala kuma wani mutum ne shi shi kadai kawai shi zai to sha'awa ya ga dama ya zuwa da wuri sai ya zauna a windo an mika mai takarda ku je ku gani a aikace albashi ake ɗauka ake biya su kuɗi su gudu don ya yi sabitin wannan ɗaliban amma wallahi malam ɗalibai layi sai ka ga mutum ɗari biyu suna layi shi kuma yana zaune ga shayinsa a gefe ga abokanansa suna sai ma juya haka fi ta hira in wani ya dan kwakwasa kai zan ci mutuncinka haka zai gaya mata zai yi banza da ku kawai yana ta hira in ya tashi ba zai je ci abinci sai bayan hawa uku ya dawo za ku sha layi ku gama jira yayi mutum da ya biyu uku sai ce ya rufe sai ya ja window kirif sai ce sai gobe ba a yi na karka manta lokacin da ya zo yana neman wannan aikin ba kama kafar da biyu ba ba neman alfamar da biyu ba aka kawo shi gudun. amma ya samu dama zai azabtar da yan uwansa da ƴaƴansa da kannansa kurin karɓa zai yi duba ya sa hannu wannan wani abu ne ne kowa ya sani ana yi yanzu wannan in shi ya zama gwamnan ka ko ya zama shugaban ƙasar ka ai sai shi ma sai me sai yanka in ka yi magana in lokacin ka ya zo ka biyo ta hannunsa za ka zo kanci yaya za ka yi dole ka bi shi wannan ɗan ƙaramin abu ne kenan a cikin makaranta da masu tara duka na mutane a ofisoshinsu na gwamnati kawai fayil ɗin ya bi ta gabansa ne ya sa hannu ya aprobin komai abu ya rubuce duk an bi ka'ida an zo amma wallahi malam fayil ɗinka zai iya shekara a ofis ɗin wani mutum shi kaɗai kuma kullum kana ganin sa yana wucewa da mota kuma bayan da za ka yi shi cin amanar aiki yaudara ha'inci wulakanta mutane musamman sun ga ana buƙatar wani abu a wurinsu akwai mutanen da malam ba su da girki wani da kike ganinsa yana nan a zaune a ƙasa wanda Allah ya bashi ta zamansa a ƙasa wallahi malam idan ya samu kujera malam za a wahala yaron koga ne kawai amma ba za ka ci azaba kafin ka ga koga wani ƙaramin ofis ne da shi amma ban ka ga wulakanta mutane da yake ba magana suna nan da yawa alhali an ɗauki mutum ana bashi albashi wani kuma daman sai an daidaita da shi kana so a maka aiki ka haɗo wani abu akwai waɗanda an zo sa hannun ma mala a cikin fahimtar sai a ɗan naɗa wasu dubu biyar haka ko kaza sai ka miƙa sai ya lama ga wannan a wannan daman da ya zo zai ɗan buɗe gani yana duba haka gani sai sai ya zira da haka cat cat cat cat ya fitar maka sai ya haƙuri last week ba <laughs> ina da ba su san magana da ita ba wallahi ma akwai damuwa ne mana muna cikin matsaloli da yawa ina buga muku wannan misalai ne saboda da yawan mu mukan zaki wasu ko ai wani kaza ne mugu ne wani baya tsoron Allah ai wani shugaba ne ai wani gwamna ne ai wani shugaban kasa ne wani sanata ne wani wane ne akwai kananan ma'aikata marasa kirki kuma duk wanda yana daga cikin cin aiki aiki ina ɗauke ka albashi ake biyan ka me aikin ka kai wannan kaza me sai ka karɓi kuɗin mutane me sai ka daka wani kawa me sai ka da wani me sai ka ɗaga wani abu. nan yanzu wani ya zo ya kan gida ya ɗebe jarinsa har ya je ya ce bashi ya zo ya hana ɗaya muku aiki kurin ku sa masa hannu a takardarsa ku bashi aikinsa abu ya gargara? wani yana da iyalinsa ba lafiya ciwon zuciya za a kai ta ƙasar waje yana da hakkin sa a hannunsa ku sa masa hannu a baki sa ya je cikin jirgi ya bi da tafi ya je da kiran sa kun ki ku sa masa hannu har sai iyalin sun mutu yasa duk lokacin da kaji ana toya waina tana tana tana tana mai ake tana konewa to akwai damuwa akwai damuwa ina gaya muku a matsayin ku na matasa ku gyara halin. kowa ya zama mutumin gida yanzu common kwa mutum fa yana zaune bari ku ga halin mutanen mutum yana zaune kawai baya komai sai ya samu wannan aikin post haka irin wannan ayyukan ko civil defense ko karota ko wace ce ko wata dama dai da ya samu da suna muna ganin su ka ga ɗan uwanka ne mutum musulmi dan uwanka kawai wayyan wani saya ya sa ba wai ya zo ya tsaya a bakin hanya ba ne fa dan a kiyaye a so yake kai laifi ya kama ka ko ba gane ba kawai suna tsatsaye ne kawai kai laifi so ake kai laifin da aka da kai sai mutum biyar shida bakwai sai a taho kanka sai ka ce kayi kisan kai ya masu kisan kai nan suna can suna kashe mutane za a wulakanta ka saboda akwai haraji a kai duk wanda ya kama in ya kai shi ma da abin da za a wuce maimakon watakila bako ne watakila mutu yana tuka mota ne watakila ya manta watakila yau ta sa tunani ya sa ya tsallake danja ko ya tsallake layin da ku fuda wani lokacin ma ba ma layin ba a fuda layin ma ba a ma fuda layin ba kawai kana tsallakawa kawai shi kenan sai ka yi ta dubu kaza kuma ka ce mu raba ne ko ka ba su ko ka je ofis wace irin rayuwa ne wannan a ce waɗanda suke shugabantar mutane kullum so suke a yi laifi su kama ba wai ku hana laifi ba a mutum ya yi kuskure sai a ce a wani malar ɗan koma baya da Allah ba a tsayawa a nan gurin ka koma nan gaban ka zo kula ka ga ai wannan alama da ka gani alama kar a wuce in ka ga danja ka nuna ka kar a da Allah kiyaye nan gaba to mun gode ma nan a ba haka ba haka bane ba haka bane ba haka bane wani ya zo zai ci mutuncin wani saboda wai ko bai da takardu wai shi takardu yake zuwa kuma ma ba aikin su bane duba takarda ka san idan jami'i ya rena maka hankali sai ya shiga aikin da ba nasa ba yanzu irin duba takardar mota ba aikin kowa bane to amma iya yadda aka rena ka sai a ce kai ba ka sai yake gaya abokin sai ce bari su ga jahili da ya zo ba da takardun mota sai ya hada masa da rasit na gona da rasit a wannan nefa wallahi mana da rasidin kudin makarantar yara ta gani da sijai haka him haka sai ya mika masa kawo takardun mota sai ce mai da sunan kawai abin na ya ce abokinsa bari ka gani ya duba ya duba ya duba ya dudduba ya dudduba sai ce alaji kayan kokari takardu sun cika Allah ya ce so daman ba aikinsa ba ne baya iya gane wannan takardar ta mota ce ko ta kaza ne ko ta kaza ne a cikin takardun mota akwai tarkace da yawa wani kuma da yanzu ina irin takardu da an turo daga kwatanar na nan takardar mota din nan manuwar din mota da irin buge-bugen Nijar din nan yan custom din Nijar da yan waye-waye da aka ce ina takardun mota an zo za a ci mai wulakanci a mutum a mai rashin mutunci sai ya hada su gaba ɗaya guda a leda sai miƙa sai ce bismillah kamar yaya haka yace a duba mana ka gani ka duba gani ba wannan cutar za kaza bane wace eh gaskiya ne a cikin kake wasu wannan mutum cutar za kaza bane ba shi kaza ban ga abin da mun ce eh, gaskiya sun gama cika ya ce to na gode ma da lafiya sai an ya buga ya daga isin sai ya tafi kuma wallahi ta kaje a mace asalan ma babu ma takarda da shi wani kuma latin din mota ne ma sai aka mika maka aka mika masa ID card din makaranta sai ce a ah, ga ta yi lafin yake nema amma aka tura masa aidi kaɗan makaranta kuma yake yari in Allah ya tashi kama mutum kana wulakanta wani kana tozarta shi kai ma kuma sai a amfani da jahilcinka a zubar da kai ba kuma hisabi a wajen Allah so ku gyara ku tausaya mutane ku yi gaskiya ku yi amana malam yake cewa annan Allah la yahdi kaidal kha'inin Allah tabaraka wa ta'ala baya shiryar da la yurshidu kaida man khana amanatan idan mutum ya ci amana kaidin da yake Allah bai shirya da shi a kai, abinda ake nufi ubangiji zai kunyata mutum bi hirmanil hidaya Allah sai ya kunyata maciyin amana da hana shi shiriya ka ji wannan magana mal tun da maciyin amana ne ke sai Allah ya hana ka shiriya sai hadisai annabi yana cewa ayatul munafiqi salat idan haddatha kadab wa idan wa'ada akhlaf wa idan ihtumina khan alamomi na ainihin wato ba ni sunan shi ayoyi na guda uku ne alama ta munafikin mutum na ɗaya inda ya zo zance sai ya yi ƙarya ya ka raba mu da ƙarya a cikin zance sannan idan an ba bashi in yi alkawari wa idza wa'ada akhlaf idan yayi alkawari sai ya saba ƙarya a cikin zance na biyu saba alkawari wa idza tumina khar idan kuma aka ba shi amana sai ya ci amana wannan hadisi mun karanta shi a baya kenan cin amana alama ce ta munafurci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la imana liman na amanata la wala dina liman la ahada la babu imani da duk mutumin da ba shi da amana annabi ya ce bai da imani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah matukar kai yin amana ne to baka da imani imam musindi yake cewa abinda ake nufi anan ba shi da cikakken imani duk yin amana ba shi da cikakken imani la imana liman la amanata lah babu imani ga wanda bai da amana wanda ya halatta cin amana da mustahillan lidalika sannan kuma babu addini ga wanda ba shi da alkawari wanda ya halatta cin alkawari saba alkawari yana ganin daidai ne ki wannan shi ba shi da addini mustahillan lidalika anan abin da ake nufi da amanar nan jama'a amanatul ibadi min alwada'i babu imani ga maciyin amanan bayi kamar ajiya jama'a ajiya a baka ajiya ka cinye ko a baka amanar dukiyar mutane ka ha'ince su kai shugaba ne kai rubda ciki ka ɗebi kudin mutane ka ja kudin al'umma ka yi abin da kaga dama ba ka da imani in ji annabar rahama sallallahu alaihi wa sallam aure amana ne duk wanda aka bashi ɗaya amana aka bashi duk uban kirki in ya bada yasa yana cewa na baka amanar yata ka kiyaye shin amanar yarinya ne ka hana ta abinci ka ta jefa ta cikin bakin ciki ka ta jefa ta cikin damuwa da bacin rai ka ta jefa ta cikin wayo Allah ni yasu zama da yunwa babu daukan nauyin iyali babu daukan nauyin asibiti ba mu ɗaukar nauyin kaza wannan duk cin amana ne kamar yadda yau din nan da yawa yana faruwa ba za ka gane wannan ba sai Allah ya jarabe kana da kanwa ko kana da yadda suke aure a hannun wani za ka gane halin mutane idan gane da cin amanar aure ko kuma kana da ya ka damƙa ta ka bayar da ita ga wani za ka sha mamaki sai in Allah ya sa ka ba wa attaqiyya mai tsoron Allah shine zai kiyaye maka amanar yarka ya kula da lafiyarta ya kula da mutuncinta ya kula da addininta ya kula da cinta da shanta ya kula da mu'amalarta da ƴan uwanta da danginta ya kula da ainihin wato amana ta aure da ka bashi amma in ana baka labarin abubuwan da ake yi na cin amana dangane da haukar harkar ya Allah sauke to na Allah ma mun da amanar Allah azumi sallah zakka da sauran ibadu kiyaye farji kar a yi zina duk wanda Allah ime da shi namiji to ya ba shi amanar da kada ya ci amana ya je zina duk wacce ta zama mace Allah Ubangiji ya ba ta amanar kanta katta keta dokar Allah ta je ta yi zina da alfasha amma waye yake kiyayewa wannan amana dukiyar maraya amana ce kulawa da ita tsare ta shi yadda ita gaba ta hauhawa ai kasuwanci da ita ya samu riba Sun yana yaro bai da wayo in yi girma a ce yanzu ka samu riban miliyan 100 da babanka miliyan 200 ya bar maka yanzu an juya ma ta zama miliyan 300 amana ba tare da an cinye mai kuɗi ba yanzu ko Allah Allah ake yi uba ya mutu ya bar yara da dukiya babbansu ya cinye babbansu kanin babansu ya cinye ya bar su cikin wahala ubanka ya mutu ya bar maka miliyoyin kuɗi kanin babanka ya ce za a rike ma ka sai ka girma har yanzu ka girma ka balaga kana neman aure wai har yanzu baka girma ba sai ya rufe ma baki ba za ka yi mai magana ba wani yanzu ya same ni yana dan Allah mala a taimaka mun da addu'a wallahi babanmu ya mutu ya bar mana miliyoyin kuɗi kuma yana hannun kanin babanmu wallahi mu dai har yanzu abin ya gagara muna da buƙatar aure muna buƙatar mu taimaki mahaifiyar muna buƙatar za a mana addu'a masallaci ne ce ba wata addu'a da zan maka motsi za ka je ka ka zauna ka zauna a gaban ka ce alaji Allah kara maka lafiya da imani da hakuri Allah ya kawo girma ina bukatar hakina kwarai kuwa haramun kai dan shi ganin babanka ne sai cuce ka ko dan shi yayin babanka sai cuce ka kana ganin ganin babanka zaka bar shi shiga wuta ai ba soyayya ba ce ba wallahi kuwa ya zaka gyale shi sai ka masa bayani ka ce alaji muna bukatar dukiyar mu qur'ani ma ce fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum idan kuka fahimci sun samu shari'a girma ya zo musu da balaga kuma su dukiyar su amma sai mutum ya zo wai da sunan karin baba ne ko yaya ne ai hakuri fa ka karatu yake ai hakuri na san zai fada wurare da yawa yawa sai ga mutum ya zo ai yaran ba su da hankali har yanzu kuma yana cikin kuɗin yana sai wa 'ya'yansa motoci yana ƙara jarinsa a kasuwa 'ya'yan ƙaninsa da ya mutu aka bar musu miliyoyi kuma ya rike ya ke baya uwarsu suna cikin talauci suna cikin bukata laifin ka kawai ubanka ya mutu ba tausayi ba jin kai na ce zuwa za ka yi kai mai bayani ka ce ba kuɗinka ka bi duk hanyar da za ka bi ka yi ba ka in ka yi mai bayani ya ba ka to kai ka zo masallaci ka ce a maka addu'a amma kana zaune ba kai magana ba kana kallon sai yana tashi yana tafiya yana canza riga da kudin ka kuma kai suke a maka addu'a sai kai mu idan ya nuna gara gara da zai yi akwai hukuma yi ware kuwa irin wannan lokaci da ake cikin na rashin gaskiya a'a ai na girma ya girma ya je university ya gama digiri da kyar ya gama digiri da kyar wallahi kuma yana da dukiya miliyoyi a zube ga filaye duk takardun filaye ya rike kuna ne duk abin kuna duk ya rike gaba daya sannan yanzu ya zo ya gama makaranta ko bai samu aiki ba ga kuɗi yana da shi kuma ya rasa yadda zai ka je ka kuɗin ka sai ka mutu ko sai ya mutu babban naka shi yasa suke mutuwa sun rike kudin marayu sun mutu su bar rikici a zo a yi ta tafka rikici tsakanin 'ya'yansu da 'ya'yan ƙannansu da suka mutu ba wuce baya rubutu da ka ‘ya'yansa in ya mutu za ce wallahi duk kudin babanmu ne takaddun filaye ne wane ne duka yanzu abin da ake aka makalla idan mutum ya mutu ya bar mata da ‘ya'ya to sai ‘yan uwansa sai su kwace kudin matar kawai sai a ba ta daidai da kudin ta amma kudin ‘ya'yan ta ita ce uwarsu wallahi ba za a ba ta ba an fi yadda da kanin ubansa a kan uwarsa me za a yi uwarsa mace ce me a yi za ta je ta aure a me za a yi cinye kudin za ta to da kanin ubansa ya cinye kudin sa ba wanda uwarsa ta cinye kudin ba wanda uwarsa ta cinye kudin da duk ya uwarsa dai ba yadda za ta yi kuma in ya daga ma ya yi wayo kudin uwar ma ai a hannun sai. shi zai rike kudin uwar to amma yanzu ba haka ake yi ba gaskiya sai a hana uwar a ce a'a ai ba su da gaskiya ba su amana kuma sai a ba wa ya sai su rike Allah gyara mana halin Allah annabi ya faɗa la imana liman la ta la wala dina liman la ahada la babu addini ga wanda bai da alƙawari wal khiyanatu qabihatun fi kulli shay ha'inci mummuna abu ne akan komai wa ba'daha sharrun min ba'd ha'inci kin amana wani yafi wani walaysa man khanaka fi filti kaman khanaka fi ahlika wanda ya ci amanarka a kan ɗan kudin da bai kai ya kawo shi ne fil kamar taro ba daidai yake ga wanda ya ci amanarka a kan iyalinka da dukiyarka mai yawa ba wata kabar abahim ya aikata manya-manyan laifuka wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa addil amanata ila man itamanaka ka bayar da amana ga wanda ya yadda da kai ya baka amana alhaji na yadda da kai na baka amana zance ka bani amana zance na na aminta da kai na baka amana dukiya ta da filaye na da al'amura to in na mutu karkace amana na kare ana ba mu labari nan wani mutum ne mai wayo da ya zo ya ta tara kudinsa sai ya iya gaya wa 'ya'yansa ya iya gaya matansa idan ya sai fili sai kai wa abokaninsa, wance abokinsa amininsa ne sai ba shi in ya sai mota sabuwa ta haya sai ya je ya samu direba da ya yi da shi kawai sai ya ba shi ce gashi dai rarraba mutane malam kwadam sai mutuwa ta zo masa su ƴaƴan sun san yana da dukiya amma suka kasa gane ina dukiyar take malam duk abokanai ba kowa sai shiru ba yara ana ta jiran a kawo filayen babansu babu to duk lalacewa dan uwana ka samu sif na ajiyar kuɗi ana sai da shi ga fi wuce dubu kaza ba duk ka na filaye ka zuba su ka rubuta wasiya ka zuba ka ajiye ka ce ko ta Allah ta yi wannan filin yana guri kaza na kaza ne wannan kaza yana kaza wannan kaza yana kaza ka kule ka ba wa kowa makullin ka boye shi a wani gurin da yanzu, zo bincike bayan ka mutu za a gan shi tunda baka yadda da kowa ba a gidanka in ka mutu alƙalli takaddun motocinka takaddun gidajenka takaddun kaza yana da aji amma ka je ka ba wa mutanen ƙarshen zamani abu ya gagara kwanan nan wani ya kira ni a waya yake gaya mun wani ne bawan Allah yana da katafaren gida malam sai ya ɗauki filin takardun gidan sai dai ba wani abokinsa to Allah ya sa wata ran ya taba gaya wani wallahi malam da ya mutu abokin nan nawa su sai nuna babu wannan zancen ƴaƴan kuma suka ce ma ga za a ci gidan ma ga wanda zai zo ya ke gidan aka buga aka buga aka buga malam mutumin ne ya kiba da takardun nan wani ce wallahi alhaji ya gaya min takardun gidan nan suna wajen wani shi kuma ya ce babu da ƙyar da makyarkata malam Allah ya fito da takardun nan ranar nan sai kira ne ce malam a taya yi wa Allah godiya Allah ya fito da daga gidan da na ce ta mutumin nan yana nan yana raye yana kallo malam ba amana yanzu amana ta yi karanci sai ka kasa ganewa za ka yi da shi kana amintaka da mutum yanzu kana mutuwa wallahi sai juya maka baya to wallahi malam har gwanda ka rungumi ƴaƴan naka da daɗi ba daɗi ka riƙe su da daɗi ba daɗin ka hana su yi da takardun filayen ka ɓoye ka sanar da su amma dauki ɗanka ka ce wannan gurin na wani wannan gidan na wani wannan shagon na wani amma wai yau ba aushe wai ba zai nuna wa ƴaƴansa su bai kar aita damar su da baba sai mun kaza baba sai mun kaza to baka nuna musa ba ka je ka nuna wasu in ka mutu wasu su cinye ƴaƴan naka mace ya gada ma bace ba babu wani hikima akan wai mutum ya koyo iyalin su abin da ya mallaka ba hikima a ciki saboda ranka ba a hannunka yake ba Allah ya sa kuna ganewa manzo Allah sassan yana cewa addil amanati ila mani itamanak ka bayar da amana ga wanda ya baka amana din wala takun man kana wanda ya haince ka kada ka haince shi hadisin Abu Dawud da Imam Tirmidhi Albani ce sai wa fil hadith yutba'u almu'minu ala kulli shay'in laysa al-khiyana wal kadhib mumini yana iya sabawa akan kowace dabi'a mumini ba yakan iya sabawa akan kowace dabi'a amma banda cin amana ba yanda za ka ga mai imani yana cin amana duk wanda ka yana cin amana bai da imani wal kadhib haka mai imani wallahi ba za shi da ƙarya ba in ji ga wani makareci ne ƙarya ƙarya ƙarya to wallahi malam ko sallah ya zo wuce ka rinka nesa da shi dan ba lalle yana da imani ba ƙarya ba ƙarya ƙarya ƙarya da an taba ƙarya da an taba ko ka ga mutum da ya magana ce ba wanda ne ya faɗa ba da Allah kai bar wannan magana da Allah akwai wanda gaba ɗaya an mutu zarki makareta ne ta kawo magana taryam taryam taryam ana kaza ana cewa wa ya faɗa wallahi wani ne ga sai a ce oh ka tabbata Allah ka ba mu wani nan baya nan saboda kowa ya san magariti ne kawai yanzu wannan malamin ya zama kai ne ai ka shiga uku a ce ka ga din magana za ka yi karka kawo sunan wani kana kawo sunan wani ka kashe zance <laughs> Allah kiyaye ne manzo Allah yana cewa ana thalithu sharikaini ma lam yakun ahaduhuma sahib ni ne na ukun mutane biyu da suka yi tarayya akan wata amana ko akan kasuwanci su biyu ko akan auratayya su biyu ko akan amana ta zamantakewa ko magana ta sirri Ka kasa akwai maganganunka na rayuwa na sirri za ka keɓance wani ko yi da shi annabi ya ce duk waɗanda suke da suka yi amana suka gaya wa junansu wani abu na amana to ni ne na ukunsu amma matuƙar ɗaya ya ha'inci ɗaya to na fita ɗaya yana cutar ɗaya ba na ciki duk abin da za a cuci wani ba na cikin ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin hadisi na abu dawud hadisi ne mai rauni albani ce hadisi ne da'if wa fihi aidan awwal man awwal ma yurfa min an-nas al-amana abu na farko da za a cire daga hannun mutane shine amana jama'a cikin abin da Allah zai fara kwacewa ya raba mutane da shi a duniya shine amana wa akhir ma yabqa as-salah abu da karshe da za a bari a duniya shine sallah wa rubba musallin la khairu fi annabi yace da yawa daga cikin masu sallah ba su da alkhairi kaga mutum yana sallah amma wallahi ba alkhairi a cikin ba sallar kurmi ke ya ruku'i ya sunje da kawai a banza wannan kuma karshen duniya haka abubuwan suke zuwa Allah ke shi na hadisi imam bai haƙi ne a cikin shawul iman hadisin yana da rauni albani ya ce hadisi ne bai manzo Allah yana cewa iyyakum wal khiyana fa innaha bi'satul butana ku yi nesa da haɗinci wato mafi munin wato abokin zama ko abokin shawara shine ha'inci bai kamata mutum ya zama ya saka riga ta ha'inci ba hadisi imam tabarani ne a cikin al-kabir shi ma hadisi yana rauni ibn al-mundiri yace yana da shawahid kafira akwai shaidu da yawa da za su karfafi hadisin قال عليه الصلاة والسلام هكذا أهل النار وذكر منهم رجلا لا يخفي له طمع وإن جك إلا خانه yana ba da labarin ɗan wuta sai ya faɗi labarin wani mutum ya ce shi mutumin nan baya ƙoye kwaɗayinsa kuma komin tsarancin abu aka bashi shi wallahi sai ya alama ce ta ɗan wuta mai nuna kwaɗayi alama ne da dan wuta mai nuna duk cin abu sai ya ci amana a kai ibn mas'ud yana ba da shawara hadisin muslim ne wannan yana ba da labari yi wuta yawmal qiyamati bi sahibil amanati ranar kiyama za a zo da mai amana amma wanda yake amanar Allah ne kana fiha fa yuqalu lahu addi amanatak a kiyama mala za ce kai ba da amanarka fa yaqulu anna ya rab wa qad zahabat ad-dunya ya ya zan yi in ba da amana nan ya Allah alhali duniya ta tafi wannan mun zo kiyama ya Allah ina zan iya biyan amana ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam wani irin sabi ne za a yi wa mutum wato na tozartawa za a zo da shi ba an taba baka amana ma ka cinye Allah a gaban mala'iku da ke kai fitar da amana ka bayar zai ce ya ubangiji ya zan yi in ba da amana a nan alhalin nan kiyama ne ba duniya bane qala sai annabi abdullahi ibn mas'ud yace sai fatumathalu lahu ka hay'atiha ma akhadha sai a juya masa a misalta masa wannan amana kamar yadda yake ranar da idan da take ranar da ya karbe ta fi kari jahannama a can karshen zurfin wutar jahannama sai a ce ga ta can je ka dauko ta surmuka jahannama ka je ka dauko amana nan ka fito da ita ko gane ba ko amanar za a canja a mata wani yanayi sai a zuru a jefa ta cikin wutar jahannama in ji ibn mas'ud sai a ce za ta dawo ta buka je ka dauko ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah Allahumma astur awratina ya Allah ya rabbi ya rabbi Allah karfa mana asiri ya Allah Allah ka kare mu da cin amana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kuma malam dole mala'iku ne za su tafi ka je ka dauko ta في قعر جهنم ثم يقال له انزل إليها سوكا وأخرجها كجيك فتود yanzu أمانا قال فينزل إليها فيحملها على عاتقه ابن مسعود yace sai ya sauka ana gani yana shiga wutar jahannama tana kona shi ana dada danna shi tana kona shi ana dada danna shi tana kona shi ana dada shi amana kenan zai je ya ɗauko ta a kafaɗarsa fa hiya alaihi asqalu min jibalin duniya. wannan amana za a mai da ita nauyin ta fi duwatsun duniya gaba ɗaya nauyi ɗan bala'i ka ci cin amana mana? ya baka kuɗi ka ajiye mai kacin ne kuna kasuwanci kacin ne ya baka amana ɗan ka zalunce ya baka amana kasuwanci ka ayyau da shi amana aka ɗauke ka aiki ka ci amana an baka amana dukiya an baka amana sto kana sata kana tata, kana ɗiban kayan sto kana sayarwa an baka amanar mota kana kai mai kana ɗiban mai kana sacewa an baka amanar abinci a gida kana ba wa mata kana sacewa kana ɗiban kayan mai gidanka kana koyewa kana kaza amana wallahi sai ka ɗauko ta a cikin zurfin jahannama ba daɗi ba daɗi ba daɗi amma mu gyara halin mu malam حتى annahu na jin hawat هوت Hawa. asaraha abadal amini wallahi malam sai ya ɗauko ta ya zo bakin gaba ya ɗauka ya kubuta yana murna aikata ya ɗauko ta ya gaba konewa ban jirgin ba zai dawo wallahi wannan amana malam sai ta daɗa komawa sai ta subuce daga kafaɗarsa hawa sai ta fada can inda take farko sai mala'iku ce ko ma ka ɗauko ta malam haka za a yi kai yi ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo abadal abidina har abada har abada shi kuma wutarsa kenan mana sannan annabi ya ce as-salatu amana jama'a sallah amana ce wal wudu amana alwala amana ce wal ghuslu amana wanka ma amana ce wal waznu amana sikeli da kaili sikeli da abun awo ga baki dai kwanan awo ina yan harkomi ina masu auna abinci ina masu auna gero da dawa da masara ina masu auna fulawa ina masu auna manja a kwalba ina masu fiwa wata masu matsiru legar fiwa wata ina masu zuba lemu ina masu kaza ina masu kaza wata kwalba ce muka je muka siya ta habbata sau da malam wallahi malam da muka daga ta kwalban nan malam da kaɗan ta fara ne buɗe ta da kanan ta farin ya aka yi cin amana haɗinci tafsir sauyin mu abinda ya kamata a kawo ta wuyan balba amma wallahi da kanan ta farin sai wata ma bata farin ba kuma ka saya a matsayin dozin dozin ko katan katan dole haka za ka ɗauke shi jama'a har ta fiya wata fa yau da mutane su fiya wata fa fiya wata ruwan Allah da ake tono shi a bohol ya shekara biyu uku hudu biyar shida yana ɗiba ruwan wai yau masu gidan cewa ta har akwai cewa ta da ga amma su shi wani cewa ta wallahi aljihu za ta mai ko ba ka bane wallahi mala ka lura a gari ɗaya cewa ta kala kala wani kawato ƙosashe mai ɗan kumari wani kuma ɗan firist da yake mugu ne mai gidansa wallahi muku gyara ba za mu yi mai girma gwamna magana ya samu mu haraji kula da wata ne na kun fi tsoron harajin a kan tsoron Allah a haɗa ku da yan rabon ba kyau wai yanzu a garin nan wai a sami fiya watan da wai ba zai ishe ka alwala ba ruwan Allah inda muke da ruwa akwai wanda ke sayan ruwa cikin fiya wata fiya wata mai kosai fa da suke ko sai a bakin ciki wata yi cin amana tana ha'inci sai ta je ta siyo wake ta gauda tunda wake ya tsada ka san me suke sun je su auno fulawa idan an yi omar kaɗan nan wallahi sai su baki idan mutane da sassafe ba wanda sai su ɗebi fulawa sai su afka a ciki gidigir gidigir gidigir gidigir sun zaure ta zo kai fakin hajji ya zuba mun kosai ba kosai ta zuba maka ba rabi wake ne rabi fulawa kana ci sai ka ji kana ta shan ruwa sai ka ji cikin kai yana ta haɓaka tana ta iya wa kosai ke wallahi fulawa ce wallahi fulawa ce Asalatu amana, walwuzumu amana, wanda ma amana, walwuzumu amana, walkailu amana, wa adamu zarikal wada'a. Abdullahi ibn Masudi ya ce mafi girman amana shi ne ajiya. Allahumma amilna bi Zai Ya ce, ya Ubangiji kai mana mu'amala ta tausasawarka wata darakna bi afwika ya Allah ka riske mu da yi mana afuwa abinda na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko cikin harshe Allah iya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh